وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا kuma mutane sun yi zaton kamar yadda ku aljannu kuka yi zaton cewa Allah ba zai tashi kowa ba bayan ya mutu don yi masa hisabi da sakayya